A zahirin gaskiya wannan al'amari na kashe-kashen maza da mata ke yi abin ya ci tura, ya zama sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. haɗuwa ta jini daɗi ya A yanayin halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mata, kowa ya san cewa mata suna da tosai da jin ƙai fiye da maza. To kenan wai me yake faruwa ne da yasa har mata suka mai da kashe maza tamkar wani kashe kiyashi. Ke ka zo ka wanke raina ya yi fari, ya yi fari, ina zan je in. Abin mamaki a nan shine. yana da matuƙar wahala kaji an ce wai ga wani namiji ya kashe mace to amma kuma gashi matan sun ɗauki wata matsananciyar mafi munin ɗabi'a ta kashe maza abin ma har ya zama ruwan dare gama duniya ake ta ji a kafafen yada labarai na matan da suka zama tamkar 'yan sara suka ta hanyar halaka maza har lahira. To a nan ma dai wata mata ta sace kashe mijinta a cikin wata unguwa mai suna Darmanawa da ke jihar Kano, Najeriya. Sai dai ita wannan kisa ta ɗan bambanta da irin wadda aka saba ji. ga dai abin kamar yadda ya kasance. Ɗan jarida Abba Ibrahim Gwale ya rawaito cewa hakan ya faru ne bayan wata cacar baki da ta faru a tsakanin matar da ta yi kisan da maƙotansu kan rigimar da ta shafi 'ya'yanta da 'ya'yan makotan nasu. mai gidan nata ya dawo gida da nufin ya samu hutawa a matsayinsa na mai gida kan gida. To ashe dai wannan hutun ba zai samu ba. Wanda ban gaya wa kowa riba ke kika ci, ana kalli samaniya. To ita dama rigima kowa ya san ba a bace mai kyau ba ko kaɗan. Domin kuwa idan ka san yadda farkonta ya kasance, to fa baka san yadda ta zai iya kasancewa ba. ko kuma farki nake yi ku gaya min dan kwana To kafin dawowar mai gidan nata rigima har ta girma ta bar kan 'ya'ya ta koma tsakanin matar da matar makocin nasu. mai gida ke da wuya sai ya tarar ana ɗauki ba daɗi tsakanin gidansa da gidan maƙotan nasa da ya ga haka sai ya ƙoƙarin sulhunta rigimar da ke wakana tsakanin matar tashi da matar makocinsa. Duk tsanani zan Inda ya kora yaransa gida ya ba wa makotansa haƙuri, ya ce wa matarsa ta shiga gida domin dai a samu a zauna lafiya. ashe dai ita matar tashi bata ji daɗin wannan sulhu da mijin nata ya zo yayi ba. Inda nan da nan cikin wani irin sauri ta ɗauki wani ƙaton katako mai haɗarin gaske. Cikin fushi ta rinka faskara wa mijin nata, inda bata tsaya ba sai da ta tabbatar da cewa ya daina motsi. daga ƙarshe dai kafin a dangana zuwa ga asibiti mijin nata ya ce ga garin kunan inda nan take allah ya karɓi ransa haɗuwa ta jini daɗi ya wuce sukari to a nan sai dai mu ce shi dai allah ya ji kansa kuma allah ya kawo mana ƙarshen wannan ta'addancin da matan zamanin nan ke yi amin